sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 24 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu magana ne akan matsalolin da saki ko rabuwar aure ke janyowa. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu. masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Baba Bagaras ya zo ran tattaunawar mu a jihar Bauchi karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Yan aji barkan mu saki saduwa da ku. Yau za mu tattauna ne akan matsalolin da saki ko kuma rabuwar aure ke janyowa a rayuwar 'ya'ya da kuma su matan kai har ma da al'umman da wannan mutanen suke zaune a ciki. A yanzu dai bari mu duba waɗanda suke da rauni a cikin wannan al'amari na sakin aure. 'Ya'ya su ne ɗaya daga cikin wa'anda abin yake shafa kai tsaye kuma ba su da madogara ba su da mafita cikin kowane al'umma musamman al'umman hausawa wanda sakin ya zama kamar wani ado ne kwalliya ce wanda a kullum akwai gidan da za a samu matsala ba za mu koma muna magana me yasa ba me yasa ba saboda mun riga mun tattauna abubuwa da yawa akan haka game da sakin aure a kasar hausa sai dai bari mu ringa duba wai wani illa ne sakin auren nan ko rabuwar aure zai iya shafan rayuwar wa'annan 'ya'ya da aka haifa ko aka samu a cikin auren nan da ita macen da aka riga aka ta gayyara ko aka mai da ita baya cikin ajin namu yau wanda zamu ɗauki darasi tare da su muna tare ne da sahura ɗala salihu suleiman tsauri mai bada shawarwari dokta kuma barista hadiza aliyu wacce take a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wacce take uwa ce domin ta bamu shawarwari da kuma dr ahmad abu bilal shi ma na jami'ar ahmad bello da ke zaria sai malama halima usaini da kuma madiha zaruk za ku mun cika ajin da ɗaliban darasi ba don kuma ba saboda muhimmancin shi wannan maudu'in da za mu tattauna a kai yara yara su ne suka fi kowa ta gayyara da jin jiki idan saki ya samu tsakanin iyayensu inda ake tagai-tagai da su gidan uwa za su je ko wurin uban su za su zauna mu tattauna bari fara dakta assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar inda kika faɗa rabuwar aure rusa al'umma ne gaba ɗaya kai tsaye gaba ɗaya saboda inda Allah halicci dan adam da uwa da uba ke tarbiyyar yaro hmm. wanda ya firke kashi kamar saba'in haka ita ce uwa to da aka rabu to uba yana da wani hali guda ɗaya Rana ne ke ki tafi gidanku sai ki bar min yaran anan wajen abubuwan da shi rabon auren nan ke kawowa ba su da iyaka na farko di yaron da uwa da uba suka rabu in Allah da sai kaga cewa ilimin shi ba irin wanda uwa da uba suna zaune bane hmm. ana samun rauni ke fa'ida ce wannan akwai bangaren da kaman kamar na faɗa kashi saba'in ba ina goyon bayan mata ba ne hmm. amma kashi saba'in yaro ita zai zo ya samu a gida an ba mu homework an ba mu kaza hmm. to yau bata nan a gidan idan baban ya rike kenan akwai kuma bangaren da za ga ita uwar za ce a to bari baban ku ya maka kaza hmm. saboda dama hanyo ɗaya baya ɗaukan jinka hmm. to sai yau aka ce dan yana hannunta uban shi kuma baya nan hmm. ya za a yi idan kuma ya bata da yaran sun tafi ne wa zai biya kuɗin makaranta karshen ta ita ma gidansu suna neman inda za su yi ne to na farko dai rubo aure na kashe ilimi durin da aka ce uwa da uba ba su tare sai an samu rauni akan ilimi kuma ilimi na lalacewa ƙasa to ƙasan ma gaba ɗaya ta lalace wani ya ce kada ka jefa wa mutane bom ka je ka lalata ilimin su to rabuwar aure na kashe ilimi hmm. abu na biyu kuma shine rabuwar aure shi ke kawo rashin tarbiyya ta ƙarshe duk lokacin da uba baya gida kowa ya san wannan zai adalci in ya dawo uwar in wani abu ya fi karfin ta ce wani yi kaza ya kaza hmm. tana so ka sa baki kenan ko eh. to in ba ta nan fa ka kore ta kun rabu hmm. Shi kenan ba tarbiyya in kuma ka barta da yaran sun tafi can dama Allah ya sa iyaye mata Allah ya kara musu albarka masu tausayi ne da mm. zai yi abu ba za su ma iya dukan suna da rauni da rauni to yau uban da za ta ce mai wani yayi kaza baya nan wanda ya tsaya ta tsawatawa to ina maganar tarbiyya nan wajen to kun ga rabon aure ya lalata tarbiya ko mm. sannan kuma rabon aure yana kawo matsalar shaye-shaye da take ci kamar wutar daji saboda idan uba bai gani ya tsawata ba uwa za ta gani ta tsawata a gudu tare a tsira tare to sai aka ce yau ba a tare da uwa da uban idan uba ne ɗana gida shi kuma yana can wajen neman sana'a zai iya kai dare bai dawo ba mm. bai san da wadawa ya zauna me suka yi ba har ya kama shi sai abin ya kai matakin da ba a iya gyara ma sannan ya iya sani idan kun bangaren uwar ce kamar yadda muka ce tana da tausayi ba ba ta san yaran ba ne amma tausayi da rauni din nan zai zama ba za ta iya mai muzuran da zai sa ya bari ba mm. sannan shi rabo aure yana rusa economy ma'ana tattalin arzikin ƙasa gaba daya saboda wallahi duk yaron da bai taso daga sana'a tun daga yana yaro ba to za a samu matsala to an kashe zuciyar matasan kenan an kashe saboda kowa yanzu ya sani ana cewa aje karatu aje karatu ina aikin ai ba aikin ko kowa ya san ba aikin dama tun kafin bahari ya faɗa dama ba aiki hmm. to uwa ce ke cewa yau wani bai je shago ba idan baba ya dawo ya mai tsawa hmm. to ba sa tare da uban ina yaro zai je wani shago yaron kuma da duk ya taso ya girma bai da sana'a rana ɗaya ka zo ka ce mai dinga sai da abin naira dubu ɗaya wai shine jarin shi ko dubu biyu zai ga kaci zarafin shi amma in ya taso dama tun asali yana yi zai ji cewa shi wannan ba abun wulakanci bane a wurin shi shi kan shi zai iya ya kafa nashi iyalin ya samu nashi arzikin da ya rabuwar aure da rusa al'umma ce gaba ɗaya. in aka koma bangaren 'ya'ya mata wake kula da 'ya'ya mata wallahi iyaye mata ne hmm. a ce yau uwa ba ta gida ga 'ya mace to duk halin da ko ga tashi ciki kada fa ku je ku yi wani complain dama kawai kun san abin da zai iya faruwa kenan to rabo aure rusa al'umma ne halima kin ji abin da dakta ya faɗa akan maganan illolin da rabuwar aure ke iya janyo a rayuwar 'ya'ya wanda dokta har sai da ya taɓo mana cewa ba fa 'ya'yan kawai da matar zai iya taɓa ba hatta al'umman da wannan iyalin suka fito su ma suna iya samun rabon su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dokta ya riga ya kusan gama faɗin abin da ya wannan din akan illolin da rabuwar aure yake kawowa amma dai ba zan rasa abin da zan ce ba. Ba ma wai rashin ilimi ingantacce da rashin tarbiyya ba to sace-sacen ma ya zo a kan rashin tarbiyya ne yana iya sa yara sace-sace abin da ya sa na ce haka 'ya'ya mata kuma yana iya ɓata musu rayuwa su faɗa rayuwar zinace-zinace tun suna da ƙarancin shekaru idan aka ce baban da suka rabu da maman a ce yana da wata mata da suke tare da wannan matan kafin suka rabu ta yiwu ba suna zama ba ne na tsakani da Allah tsakaninsu idan ta fita wannan ta tafi za ta ga ta samu chance da za ta cutar da waɗannan 'ya'yan sai ki ga 'ya'ya a gidan mahaifinsu ne amma sun zama bari ba za su iya sakewa ba sai in baban nasu na nan in ma baban na da kulawa ne zai iya fahimtar yaran nan ana musu wani abu in kuma ba mai kulawa ba ne zai iya ganin duk munafuncin yara ne don kun ga ba uku ne za ku mm. iya kaza mm. mu mata muna da wani hali gaskiya ba dukan mu bane muke tunanin cewa shi ɗa na kowa ne mm. kuma ta yiwu dan da ka haifa a cikin ka ba zai taimake ka ba wani kuma da ka rike ko da na kan layi ne ya ji dadin ka zai iya taimakon ka bare na cikin gida wanda ka bashi tarbiyya ka taimake shi kuma wani lokaci kishin nan namu yakan sa mu manta cewa idan ka cuci dan wani a cikin gida bare dan miji zai iya juyawa ne ya koma kan 'ya'yanka duk ba ma kawo wannan abu mm-hmm. to wannan illa na rabuwan aure duk yana kawo irin waɗannan abubuwan zaka ga yaro ya taso ana takura mai bai sakewa kuma baban nan nashi in ya tafi aiki tun safe shi kenan ta iya yiwa ma zuwa makaranta zai shirya ya tafi ilan ba a bashi abincin da ya ci ya koshi ba wanda da uwar shi nana za ta iya haƙura da nata ta bashi mm. saboda makaranta zai je bai samu wannan ba zai iya cewa ba zan je makarantar ba ma da yunwa za ni makaranta ba mm. abin ko sisi ba kuma ba ni ban koshi ba zai tafi wani gurin inda zai je me zai je yayi gurin suwa zai je ya wannan wunin ya bata wannan lokacin nashi mm. a nan lalacewan tarbiyya mai tushe na tun daga ƙuruciya ya fara kuma irin shi ya mafi illa yaro ya fara abu tun yana ɗan tsitsin shi ba a sani ba yana yi ya riga ya zama kawai ya kware karamin yaro ne amma idan ya maka wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin zai baka mamaki ya ɗaure maka kai akwai wani misali yaro ne a mu maman shi ta rabu da baban baban yana da wata mata ita matan tana kokari ta yi tarbiyya amma shi baban yana ga kamar tana matsa ma ɗaya maman mijin tana gidan ita ma tana ganin yan ana matsa ma yaron din ba shi ta iya haifa ba mu ita kuma sai ta ce to tun da haka ne ya je duk abin da zai yi ta cire hannu sai ta sa mai ido tun da ba a bata goyon baya ce mai tarbiyya wannan yaron kwata-kwata yaron nan ba zai wuce shekara sha biyu sha uku amma ya iya ya tashi bin dare ya fita tun da ba ido ake sa mai ba ya mm. je ya shiga wani gidan ya sato abu ya san idan ya ɗauko ba shi zai siyar ba akwai wanda zai kai mawa shi zai siyar ya bashi abin da zai a wannan karancin shekaru bai san yadda zai siyar da abun ba fa amma zai ɗauko gingime man abu kafin a fahimta halin da yake ciki ya yi nisa a cikin al'amarin hmm. kin ga wannan illa ne na ba mahaifiyar shi domin da mahaifiyar shi ne take cewa ya yi kaza ya kaza ba wanda zai ce ta sa ma ɗanta ido kin gani shi ita ma maman mijin ko da ta ce kin matsa ba za ta yi mai tsanani akan cewa ba ɗanta bane hmm. su kuma 'ya'ya mata in ba su samu uwa da za ta ce musu tun yaro na ɗan tasowa zaki fara kaza bai da kyau mm. kaza bai da kyau in kuna hira cikin wasa da dariya kun ga yin kaza illa ne kun ga yin kaza bai da kyau to yarinyar nan bata samu uwar da za ta zauna su irin wannan hiran da ita ba mm. sai dai a yi hira da kawaye kawayen ya suke su ne mashawarta ta yiwu bata samu fuska a cikin gidan da za ta zauna ta faɗi abin da ke damunta ba za ta ga kawaye ko ta je makwabta ta faɗa mm. sai a bata wata gurɓatacciyar shayi sai kin tsaya an miki kaza kina mace je ki kaza zaki wani rabuwan zaki ga um, hadda ka'ida miji zai bada sai ya raba uwar gaba ɗaya da 'ya'yan ya ce kada ya ganta kusa da 'ya'yan shi kuma ya hana 'ya'yan zuwa wurin uwar a irin haka ba za ma a samu inda za a samu uwar take dan bada nata mawa sosai ana yi wannan ma ina da misali wanda na gani da na hmm. da ya kwashe 'ya'yan ma sadaka zan ce da su ko yaya ne ya'yan mata su uku ya ba ma wannan kaduna wannan tana lagos wato bai ma hada su wannan eh, hadda ne asma karamar wanda uwa ke jigila da ita na yawon asibiti amma ya raba ya dauke ta ya kai ta kaduna kuma ya faɗa idan ta je allah ya isa ita ma wancan idan wanda ya ba ma yar kenan in mamanta ta zo kika bari ta ganta allah ya isa yanzu haka sun ya an dawo da ita wannan da na ce miki karaman maman ranar take gaya min yarinyar nan tsarin yarinya na ne shekarar ta sha biyu ta gaya min cewa firamare tiri take kuma bata san komai ba da ta dan musu dan interview ta ce ta fahimci yarinyar ba ta san komi ba ta gaya min cewa har in ta sa tunani akan 'ya'yan nan nata za ta iya zautuwa shi sa ta kan addu'a to kin ga wannan duk illa ne na rabuwan aure da tana tare da su da haka ba zai faru ba to hajiya nan kin shigo ciki kin je inda akan ce idan an rabu auren ma uwar ita kanta tana iya samun ciwon damuwa wanda kila zai iya kai ta kila ma ga shaye-shaye da sauransu dama kuma akwai wani abu kuma da ake za mu kara duba kan maganan eh, illar da mm, da rashin aure ke janyowa shine bayan ta bar gidan mijinta koma cikin al'umma da ta fito ko gidan da ta fito shi ma ba za ta samu goyon baya mm. da tallafi daga wurin mutane ba inda za ta zama a tagayyare abincin da za ta ci wata karfin ta yake yi a wannan tabbas haka yake because ta riga ta san daɗin ɗakin ta kwarai sannan ta yaushe za ki ce kin dawo gidanku mm. a ɗan baki ɗan maybe kina ki zo kina sharing gado maybe tare da shauran yan uwa da suke gida kin ga ko daga wannan ma an fara shiga cikin wahalhali sannan ana magana particularly akan yara yano know tagayyarin da yara suke shiga saboda babu tarbiyyan uwa ah, malama ah, halima ta yi magana akan cewan in kamar yanzu da uwar ta fita ila da can tana da zaune da kishiya kin ga ba a yi zaman jituwa ba saboda haka mu mata Allah kaɗai ya san abin da ke zuciyarmu mukan manta cewa ɗa na kowa ne mm. amma akwai wani karin magana da hausa ke cewa dan ah, wani da uwar wani tagwayen yan wuta wata ko ya ta so ta yi nan tarbiyya kila mm. uwar shi ta riga ta fita mm. ko mun yaya da uban ya ce bari ya raba alaka tsakaninsu uwa ce kila 'ya'yan suna da kawazuncinta mm. abinda ta riga ta kitsa musu shi ne fa zai zauna a ransu hmm. kin ga za su tashi na farko da ba sa tausayin ubansu ba imani saboda me ya kori uwarsu ta riga uwar za ta gaya musu kin gane wani abun kuma an yi a gaban su dama yaro yanzu da ne sai ka shekara shida amma yanzu duk abin da aka yi kana da shekara uku ba ka mancewa ka tashi da shi zai zauna kamar madubi ne tabbas a kwakwalwanka kana kallo saboda haka ba sai an baka labari ba so yaro zai girma da wannan bare idan aka yi rabu wannan ba ta daɗi ba hmm. so wannan hoton shine zai zauna ma yaro a kwakwalwa zai tashi bai da imani saboda hakan nan ishu na criminality zai shigo ciki kin ga hmm. kamar yanzu ta ba da misalin madalla yana da shekara goma sha biyu ko sha uku ya san ya bi dare ya shiga gidan wasu wannan ya je da suka zo ma za a iya ba shi wani zai amfani da shi you know so akwai wa'annan irin abubuwa sannan a cikin unguwanni mm. wasu matasa kila sun riga sun san illan da wannan yaron yake ciki a wannan shekarar he's vulnerable duk abin da ka gaya mai zai yi so idan suka kitsa mai wannan ra'ayin na cewa kar ya imani zuciyar shi sai ta dawife zuciyar nan ta riga ta dafe ta taso ba imani me zai yi sai dinga aikata asha abubuwan asha da shi as far as ya taso da wannan ra'ayi hakan nan shine rayuwa to kin ga uwa ko da ba ta gidan nan hankalinta yana kan 'ya'yanta amma kuma ga ɗan ya taso ba tarbiyya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Madiya Hajji mata yi nata bayani akan illolin da za a iya janyowa a jikin ya'ya wanda aka samu rabuwan aure illa a wajen macen fa da aka saka. To zan ba misali ne ga irin rayuwar da muke ciki yanzu. Muna rayuwa ce ta matsi da takura da kuma zan ce talauci mm. so da za ki ga ita kanta yarinya an mata aure ne ba dan ta isa auren ba ko ta yi hankalin yin auren wataƙila shi ma ba abin zai ce na gaji da ciyar da ita wanda wata kalma ce wanda jahilci ne yanzu maza suke yi na gaji da ciyar da ita bari kawai in kawar da ita ba fa ya mata aure ba mm. ya kawar da ita haka yake cewa eh, saboda haka ba wai an yi shi ne da saboda bisa sunna ba ko kuma makwabta suna suka haba wancan ta shekara sha biyar da Allah ka kawar da ita sai mata aure sai ta je ta tafi ita kadai sai ta haifi daya biyu uku sai aka sako ta mm. sai suka dawo su hudu mm. da kin ga ka kawar da plate ɗaya ne yanzu kana da plate hudu hudu yanzu to <laughs> su shi ma wancan din watakila ya gaji da ciyar da ita ne saboda jahilcin yanzu ya yawa ga muna zuwa islamiya eh amma kuma jahilci shi fa ba zai iya ciyar da ita ba da ya mm. auro ta ne ya soyayya kuma sai yanzu sai ga yana siya ta saki jiki tana ta zuba masa eh, yaya sai shi ma sai korata kora ta ya gaji can an kawar da ita na an kora ta ina za ta yi ake so ta yi da ranta sai ke ga yara sun zama ru yau suna gidan kakansu can yau suna gidan kawansu can gobe suna gidan kawansu can wa'ansu ko wanka ba ba sa samu ana zan ba da misali da abin da ya faru a gidana yara ne ba sa tare da uwa ba sa tare da uban uwar ta kama gida tana zaune tana haya saboda ba ta iya komawa gidansu ba ba wuri eh yan gidansu ka matsa mata sai ta dawo ta yi aure sai a ba yaran kuɗin mashin daga cikin zaria in suka zo makaranta nan tudun wada daga can cikin zaria ana kiran wata unguwa kuwan magajiya in suka zo makaranta makaranta da safe suka gama karatu za a kullo musu gari kwata sai su zo nan gidansu da kaina sai su zauna sai su ci wannan garin sai surkata da shehaba dai su dinga zuwa suna cin abinci kullum gari kullum kullum an suka taho daga can tun karfe bakwai da rabi na safe ba sa komawa gidansu sai karfe takwas na dare kuma mashin suke hauwa kuma yara yara babban cikinsu shekara ta sha uku sai dan shekara goma sai dan shekara bakwai ina uwar ita kuma uwar iyayenta sun ce ta koma gida ta yi aure ta bar musu eh, wani a'a duk abin da zai faru da ayan masu ba abin da dama ba da su ta zo ba ka eh, ake cewa ba za su iya ba za su iya ciyar da wannan jikokin ba sai su koro su tudun wada an suka zo tudun wada ba dangin iya ba na baba to a tudun wada a nan za su dinga kalime kalime su ci na rana su ci na dare sannan da daddare su je wurin dangin ubansu su ba su kuɗin mashin sannan su hau cikin dare har karfe goma na dare na ga kan za su koma gida wai wake ba su tarbiyya to a ina lokacin ba da babu saboda ba aure su kansu iyayenta ba ma a gidansu take ba ta koma ta kama haya wai don ta rike 'ya'yan sun ce ba su yadda ba ta dawo gida wannan 'ya'ya ta sake su duk ma abin da ya same su saboda ba su suka haife su ba duk abin da ya same su kinga ita an sa ta tsaka mai wuya tabbas saboda ƴaƴanta ne an hana ta haƙƙin ta ba su tarbiya kuma 'ya'ya suna yawo akan titi mazan saka juya fuska saboda me yasan zai iya haihuwan wa'ensu da wata mata kwarai kwarai malam ku ne masu bada shawarwari gaskiya wannan ba karamin illa ba ne a cikin al'umma rabuwar aure a turance turawa sukan ce broken home mm. to in muka fasara abin mm. gida fa ya rushe aka ce ba aure ba mm. uwa duk abin da aka ce ya rushe fa ba shi to ku duba fa waye zai waye gari ya ce gidan shi ya rushe ruwa ma yana zuba a ɗakin da kake sauka kake kwana ya kake ji ina ga a ce ba rumfa ba komai to gaskiya wannan ba karamin matsala ba ne a cikin al'umma wato uwarin faci uwarin faci sannan akwai abubuwan da uwa da uba ya kamata su tsaya su duba haƙuri shine matakin nasara to mu a ƙasar hausa ban san irin haƙurin da kake so ka bada ba bari a ƙara jan musu kunni an ce ku yi haƙuri hausawa hmm? in aka ce haƙuri haƙuri yakan zama nau'i uku ne mm-hmm. na farko akwai haƙuri da za ka yi da karan kanka na biyu akwai haƙuri da za ka yi da abokin tarayyanka na uku kuma akwai haƙuri da za ka yi da shi allah maɗaukakin sarki da ya halicce ka hmm. saboda mu ɗan adam muna da gaggawa haka allah ya halicce mu kuma shi da kanshi allah sai ce ka yi haƙuri inna ma asabiri duk wanda allah ya ce yana tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce yana tare da ka aika gama. Hmm, Yawwa to wannan matakan guda uku sai mutum ya bi su. akwai abin da mu kanmu muke so mu a cibin gashi mu ke son mu ga mun cimma nasara a rayuwar mu karan kanmu ne mm. amma za a wayi gari da kanka ka kasa cimma na nasaran wannan abu ko da karatu ne ko eh kuma kaga sai kai hakuri da kanka amma sai wani ya maka laifi shi ba za ka iya hakuri da shi ba musamman mace mai rauni kuma kamar yadda muka duba muka ce akwai yaya tsakanin sauran wani lokaci eh. ba dan macen ake yi ba Idan makomar wa'annan yara ne saura ta kosa ta magana dan abin ya ciyo ta shi yasa akwai kuma abin da wasu iyayen suke cewa ai ba kai na fara ba mm, kuma miji eh. goma ba uwa goma ba wannan ba ka sai a tare a dama abin ba ilimi bane wata dan iyaye dan Allah ne hakuri kansu su iyaye mata da Allah a yi hakuri mm. Da abin da zai sa miji a yaje har ya rabu da ke don Allah ka ki jawo shi kamar yana bata zira'anki ne da za su biyo nan gaba hmm. zai sa yake wata rana tana gidan miji taitin kaho ta bugi ƙirji ai ba kanta aka fara saki ba hmm. yanda ya maganan illa akan ma 'ya'ya mata idan aka ce an rabu kuma sannan uban nan shi ya karbi 'ya'yan nan hmm. ba wai ya bar 'ya'ya matan nan tare da uwarsu ba yanzu wani shaidanar da ke faruwa da abubuwa da ke faruwa shine ga cewan ka Allah ya subhana lillahi mm. Allah ya kyauta mm. a ce uba ya zo ya kwanta da s da ya haifa ya nemi sa saboda uwar bata gida saboda uwar bata gida yanzu abin da ke faruwa kenan so kin ga wannan ma shi ma babban illa ne kamar yadda dr kabir ya ce idan aka ce fa an yi rabuwan aure gaba ɗaya rayuwan al'umma ne to ita wannan yarinyar da abin nan alal misali ya faru da ita tsakaninta da ubanta har abada wani irin hali za ta kasance da kai magana na tuno da waɗansu abubuwa musamman inda ake samun yawaitar samun fyaɗe akwai wanda za ka ga shi ma wannan illa na rabuwar auren yakan sa 'ya'yan su zama a sake din ma'ana tana suna neman abinci a kila uban ya juya baya tunda ya bar su suka tafi da wasu akwai wanda na samu kwanan nan uban ya ce ya hada da 'ya'yan ya sake su da ya ce ya hada da 'ya'yan na ta tafi da su ya sake su da baki daya kuma yasa aka samu 'ya'ya matan 'ya'ya ne kanana saboda ba ita da inda za ta je ba iyaye da sun mutu ba wanda wani majibinci a ta ita matar ta samu wa'insu da suke taimakonta suka ba ta wurin zama halin da ake ciki 'ya'yan masu gidan da take samun ta dan kobace da daddare ta dan kwanta sun bi 'ya'yan nata gaba ɗaya sun fyaɗe da dan shekara hudu da ya shekara bakwai ba ma wani kwari suke da shi ba ta wanda wannan zaka ga waye janyo da bai sake ta misali ana ana maleji da rayuwa har yanzu dai suna nan da daɗi babu daɗi amma an samu malam ya gaya mana ko kuma ake da 'ya'ya maza me hakuri wallahi dirishin hakuri ke jawo 'yan bala'in hmm. ina zaune a na wani yanzu zan siyo wani kaya wani bakin titi sai wata yarinya ta zo wai a taimake su da na abinci to ni dama ina da na a karan bana gaskiya ba zai yiwu kawai ba su su ce sai na kira wasu menene dalili to abin da take faɗa din nan shine tare da maman su kawai suke baban ya saki maman su ba su da inda za su ci abinci na ce to yanzu shi shi an ɗaure shi ma ya kufce na ka sake shi a titi a ce wai ya mace yar karama irin wannan wai kuma tana cikin yunwa an mata wannan haiba da take da shi saboda mace darajarta ita ta san darajar ita da kanta ta fi karfin a wulakanta amma wai hadda kanta ta izuwa ta ce taimake ni ai masifa ta kuma abinci za ta ci abi kuma ta faɗi kuma wallahi da gaske abincin ne sai na tambayi mutanen da ke wajen na ce ko sun san gidan wa'annan yaran to ba 'yan anguwan ba ne mm. tafiya ma saka tafiyayya ne ai suna jin tsoron kar su yi anguwa samu abin kunya shi sa su bar dole ta sa su suka bar anguwar su suka dawo ta anguwa neman abincin da za su wai to wai ku maza ba ku san wallahi mun sani abin da ke faruwa laifin in an bi ta barawo abu ta mafi sawa wallahi sai an yi hakuri da juna din nan dalilin da ke kawo sarbon auren kin faɗa duk an tattauna su ba sai an dawo da su ba amma wallahi ba ma yin hakuri ne bari ba ki misali kwanan nan a jami'ar nan kowa ya sani an yi riƙe albashi na watanni ki je ki tambayi malaman ki ga inda da ake girma masu a gidansu mm. amma dan wata ɗaya wata biyu baka da albashi kaga mm. ana nema a canza maka eh, eh, eh, tunani wato kun ga halin mata kala kala saboda Allah to idan wallahi wayanda basu kai zuciya ne saboda an rarrabu din mm. mu dinga yin hakuri da juna saboda ni na gaya miki in ya aure mutu al'umma ta rushe kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiyani gabatarwa amina bahara auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie lagos gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.